rufe yankunan kan iyakan najeriya da gwamnatin tarayyar najeriya ta kaddamar a ranar 20 ga wannan watan ya haifar da matsaloli da dama ga al'ummomin kasar da na makwabtan kasashe na kai ziyara a Ilela kan iyakan najeriya da jamhuriyar niger tsaye nake yanzu haka a tsakiyar titin da ke kan iyakar najeriya da jamhuriyar niger da ke a nan a wato Ilela kenan wurin da ya kasance kusan kowane lokaci Ah, motoci ne suke bi a kan shi wannan titi amma yanzu ina tsakiyar titi ne ba mota wacce take wucewa ɗaya daga cikin abubuwan da na lura da su shine da bangaren najeriya da kuma bangaren nijar duka motoci ne za ka gani ɗauki da kaya ga su nan a ajiye wasu masu lalacewa wasu kuma wanda ba su lalacewa mutane su ma kansu ga su nan ba a bari kowa ya wuce matafiya daga bangarorin ƙasashen guda biyu duka na fuskantar tsauraran bincike daga jami'an tsaron najeriya na kuma zanta da wasu direbobin manyan motoci da suka gidandance a wurin. Sunana Bala Ibrahim, ni direban Sokoto Simin ne. A nan da ya zuwa mu ne nan gurin da ya kwana mu biyar yau. Kamin ku zo din ba ku samu labarin cewar an rufe guda ba? Wallahi gaskiya ban ban da labari, ni ban da labari sai da na zo nake samun labari. To amma da kuka zo ya kuka yi da su ma'aikatan? Eh to ma'aikatan mu ce musu kuma wasu mu ce mana komai ba. Eh to mun san dai abin da wannan abin da mai gyara mana na kasa na sani Allah tunda mun san ba za ta fi kasa na banza ba. Akwai kira da kuke daga hukumomin Najeriya? eh to hukumar najeriya muna so allah taimaka mu masu mt mu fita kawai sunana mahmuda muhammad ni direba ne a dangote to ka san shi abu ne idan gwamnati ta riga ta ginda hukuncinta ko kuma take tsammanin wani abu na ɓata gari zai faru ta ce muku guda ka to sai ku bi umarni ku tsaya rufe kan iyakokin najeriya dai ya haddasa ɗan tashin farashin kayayyakin abinci kamar shinkafa da kuma man girki kamar yadda wannan malamar take cewa sunana zainab abubakar na saya kayayyaki na je kasuwa shekaran jiya ni na yi mamaki shinkafa da aka sai don muna 800 da kwano yanzu ya zama 850 mai kontrola shi ma an ƙara naira hamsin matsayin 300 da aka sai don muna da wannan malamin kuma ɗan kasuwa ne a illela ya ce karancin kayayyakin ne ke sa farashin tashi sunana Sabi muhammad Duka illela dama mu mai kawai muke sayar wajen a gaskiya dan kara don saboda kamin a rufe ana sayar da shi naira dubu tara da biyar yanzu kuma dubu goma da biyar Hukumiya a tarayyar najeriya dai na bayyana matakin rufe kan iyakarta na tsawon kwanaki talatin ne da manufar dakile ayyukan 'yan bindiga da ake zargi da amfani da yankunan kan iyakokin ƙasar domin shigo da makamansu magajin mai lafiya shine jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana fasakauri ta ƙasa harishin jihohin sokoto da zamfara gaskiya aikin na tafiya uh, from the reports da muna samu ba wani uh, damuwa mutane suna cooperation kamar yadda kun gani a ilela border in kun duba da kyau za ku gan akwai sojoji ma a ciki kananan uh, hanyoyi da mutane da suna bi da da ba mu sani ba duka an rufa faruk muhammad yabo sokoto arafai House.